لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وصدقنا وقدوتنا ومعلمنا وقاتل عبدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاهدوا كوالمسلمين حرم هجر الله صلى الله عليه وسلم تجود يا دليل من الثلاثين داعية تشيد أقوال الله سبحانه وتعالى يا أنا وقال المسلسل شيء جاء الشيخ أنه السلفي رحمه الله وشيء بدا جاء السنة بقباته وأنا حليفي وأن اللساتي مدة الأحكام من كلام خير الأنام لبقى ماله الحديث الإمام al-Jumairi al-Maqdisi alayhi rahmatullah dan ba manta ba a sati ne gabata mun fara bayani akan kitabul hajj abin da ke bayani a hadisan da aka tattabo su a cikin waɗannan littafi a wannan littafi wurin da za su bayani akan hukuncin shan hajji mun yi shimfida a sati ne gabata a majalisunmu na mako ne gabata game da me ake nufi da hajji hikimar hajji yaushe aka farlanta aikin hajji da sauran matsaloli da suke da alaka da wannan a yau insha Allah ta'ala za mu tashi babun mawaqi an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam وقت لأهل المدينة ذا الزيبة ولأهل الشام الجحبة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال كن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من الكليبة وأهل الشام من الكفة وأهل نجد من قرن المنازل قال وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويحب أهل اليمن من يلملم باب المواقيت kamar yadda muka ambata satin da ya gabata mawaƙi na aikin hajji guda biyu akwai al-mawaqitul zamaniyya akwai al-mawaqitul makaniyya al-mawaqitul zamaniyya na aikin hajji sune watanni guda uku kamar yadda sayyidina Abdullah bin Abbas ya fassara الحج أشهر معلومات حج وتنين وتنين سنة إما الله تعفاته ومن الإمام ابن جرير الطبري يرويته يجي غن شوال وذو القعدة وذو الحجة سوني وتن شوال وتن ذو القعدة وتن ذو الحجة وتن سوني وتن غير وتن شاكي شبع المواقيت الزمانية وكان مواقيت المكانية المواقيت المكانية إن كما كمات من القد كو أمراء أولية يشير من أيك القد ده جنب وشيني وضعنا حديثاً ده مالا يقاوت أولادي حديث الفقو حديث سيدنا عبد الله بن عباس حديث نبيكم حديث سيدنا عبد الله نم أمر رضي الله عنه هنا المواقيت المواقيت من المواقيت المكانية ورا أنت من أيك القد كو kamata ya dau niyya ya dau harami daga nan zai yi niyyar cewa zai aikin hajji na عن عبد الله بن عباس سيدنا عبد الله بن عباس ما باقم hadisansa da yawa sun gabata a cikin wannan littafin baya bukatar sai an masa sabuwar tarihi ko sabuwar sira yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-madinah idha al manzo Allah ta sama ya sanya wa mutanen Madina duk wanda zai yi aikin hajji daga Madina to wajen da zai dau haramin shine Zulhulayfa wa li ahli Sham al-Kuffata sannan mutanen da za su ko daga Sha ila Sha za mu ji bilad Sham su kuma wajen da Annabi ta alaihi wasallam ya wakata musu ya sanya musu anan za su san munya shine al-Juhfa wa li ahli Najd sannan mutanen Najd su kuma manzali ta sama ya sanya musu karnal manazil wajen da ake cin shi karnal manazil wa li ahli yamani ya lamlama su kuma mutanen yaman manzali ta sama ya sanya musu garin ya lamlam ko wurin da ake ce masa ya lamlam a nan wajen ne za su yi aikin hajji wa qala manzon Allah ta sallama ya ce hunna lahunna waɗannan wuraren na mutanen waɗannan mutanen garuruwan da aka ambata ne wani man ata alaihinna haka nan duk wanda ya zo wajen min ghairi na ko ba dan ɗan bane amma yaje da za ka tashi a matsayin ka ɗan Najeriya ka kuma Madina ka yi ziyara daga nan za ka taho maka da niyyar aikin hajji a can ba za ka yi niyyar aikin hajji ko أو العمرة قومون إينية يوم عمرة ومن كان دون ذلك wanda kuma ba cikin waɗannan garuruwan ya ba fa min haiku an sha'a to zai yi haramin sa ne min haiku an sha'a daga inda ya tashi hatta ahlu makkata min makkata har mutanen makka su ma za su yi haramin su ne daga garin makka wannan hadisin farko ce hadisi na biyu an abdullahi ibn umar radiyallahu anhu na ibn abdullahi ibn umar shi ma ba bako bane hadisan da sun gabata masu yawa kuma an masa tarjama an masa tsira an faɗi tarihin sa a wurare da yau sayyidina abdullah dan umar radiyallahu ta'ala anhuma ya waito hadisi ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce yuhibbu ahlul madinati min dhul hulayfa mutanen madina za su dauniyar aikin hajji ne min dhul daga wajen da ake ce masa dhul hulayfa wa ahlu sham min al-jubbati sannan su kuma mutanen sham za su niyyar aikin hajjin su ne daga wajen da ake ce masa jubba wa ahlu najd su kuma mutanen najd min qarn al-manazil su kuma za su ne a wajen da ake ce masa qarn al-manazil qala sayyidina abdullahi dan umar yace wa balagani sannan labari ya zo mini أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحل أهل اليمن من يلملم ثم مكان اليمن ذاتي يقاتل شيء أو عند أكل كما يلملم waɗannan hadisan guda biyan uwa su ne umda su ne asali guda biyu da suke tabbatar da wuraren da ake yin aiki ake ɗaukar niyyar aikin hajji ko kuma ake ɗaukar niyyar sulhulaifa sulhulaifa da aka faɗa mana a cikin hadisi shine ne kasu ahadin madina shine wurin da mutanen madina suke yin aikin suke yin aikin kafin nan kila zai fi sauki mu fahimta aikin hajji ya kafi gida uku akwai aikin hajjin da ake ce masa ikram akwai aikin hajjin da ake ce masa kiran akwai aikin hajjin da ake ce masa tamattu aikin hajjin da ake ce masa ikram shi ne mutum daga wurin da aka lissafa ɗaya daga cikin waɗannan wajajen sai mutum ne niyyar aikin hajji kawai ce Sau saboda idan ya zo wannan wajen bayan ya wanka ya sa kayan da ake sawa na aikin hajji ya shiga mota idan a mota ne in a ƙasa zai tafi sai ce bai Allahumma hajja ya Allah na amsa kiranka aikin hajji zai wannan aikin hajji shi ne ake kira da ifrad akwai aikin hajji da ake kira da kira kiran shi ne mutum ya yi umara bayan ya gama umara kuma ya ci gaba da zama a cikin haramunsa har ranar takwas ga wata kuma ya ci gaba da aikin hajji shi na ke masa hajjul kirani shi kuma idan mutum ya zo ɗaya daga cikin waɗannan wajajen da aka lissafa mana ko zulhudaifa ko juhfa ko hamzul manazil ko ya lamlam da wurin da za mu ambata nan gaba wato da su irkin idan ya zo wajen sai ce labbaika Allahumma umrata wa hajja wato da aikin umranta da aikin sa a haɗa take bai rama sannan akwai aikin hajjin da ake masa hajjin tamattu aikin hajjin tamattu shine idan mutum ya zo ɗaya daga cikin waɗannan wuraren da aka lissafa sai ce labbaika Allahumma umrata ya Allah ne an kai ni ya sanya umra to waɗannan wuraren muna son mu ji su manzo Allah sama gaskiya a bace su a cikin hadisi zulhulaifa malamai masana geografiya suka ce bainahu wa baina makkah masafatu arba'i mi'atin wa thamaniyatin wa ishirina kilomitra a tsakanin wajen da ake ce masa zulhulaifa da makka akwai kilomita dari hudu da ashirin da tara. Sadaka malamai suka ce a cikin mawaƙi tun hajji ga baki ɗaya a makaniya wannan shi ya fi nisa da garin Makka. Shi ya fi nisa da garin Makka. Akwai kilomita dari hudu da ashirin da takwas kilomita tsakanin Zulhulaifa da Makka wanda suka taɓa yin miƙatin aka fara kai su madina suka taba zuwa aikin haji za su shaida haka waje ne da an gina masallaci akwai komai har da kasuwa da shaguna idan ma ba ka da harami za ka iya siya a wurin in ba ka da sabulin da za ka yi wanka a lokacin za ka iya siya in ba ka da turaren da za ka sa a daidai wannan lokacin za ka iya siya a wurin komai akwai kasuwa ce sosai to shine abu المواقيت المكانية في مكة شين يزمين بعد مكة كيلومتر دليل كل عشرين دقيقة wannan miƙatin shi na kita masa zulhulai ba dukkan mutumin da ya je madina ko ɗan madina ne shi ko ba ɗan madina ba shi amma ya je madina ziyarar masallacin annabi sallallahu da sauran wuraren da ake ziyarta a madina idan ya gamo aka kwaso su za su gamo makka a zulku laifa zai yi haraminsa a nan zai yi niyya aikin hajjinsa a nan zai shirya ya za haramun. zulku laifa na mutanen madina ne sannan man su ne ce hunna da hunna ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة تلك متوم da ke nufin yin aikin hajji ko aikin umra to in dai a Madina yake nan wajen da ake ce masa zul hudaifa ba yi da nisa daga madina tsakaninsu da madina ba nisa amma ya fi nisa da maka eh al-jufa jufa ba wajiya ana kharabu wajen da ake ce masa jufa yanzu ya rushe waje ne ma da kifiya cinye shi ويهرم الناس بالرابع mutane suna yin harami ne da garabin wani gari ne da ake cewa garabin yana da muhadati da jufa sun yi kunnan doki da jufa shi ne ake cewa garabin وهي مدينة كبيرة فيها الدوائر والمرافق والمدارس الحكومية yanzu wannan garin na rabit babban gari ne akwai bayyuka da aka yi akwai randoji randa ba sannan akwai makarantu na gwamnati sannan akwai abubuwa na more rayuwa a wannan garin da ake ce masa Rabil wa tab'udu an Makkah al-mukarramati 186 kilomita. a tsakanin wannan ƙauyen da ake ce masa Rabil ko garin da ake ce masa Rabil tsakanin da Makka akwai kilomita da da tamanin shi. wa 186 186 kilometer akwai kilomita ɗari da tamanin da shida tsakanin rajin da garin maka ba mu yan najeriya sun tari da musan wannan garin domin mu a cika ake aji in ka aji mu a cika kuma a ce a yi harami da gaske duk wanda aka kai shi aka ce ba madina zai wuce ba aka aji shi daga shi da aka ce zai yi makka a najeriya sai a ce shi ke daga nan ba su ko sai maka ba ma ranar nan ne wajen da ake yin harami a lokacin da ya kasance cuffa ta zama kama ta kasance musasshen waje teku ya cinye ta mutanen da suke wa yukrimu min rabin ahlu labnan mutanen da ake aka hukunta musu su rike yin miƙati daga wannan gari na cuffa wanda ya bushe ruwa ya cinye shi amma yanzu ana yin harami ne daga rabin to mutanen Lebanon mutanen Lebanon Lebanon na cikin biladun sha a wancan lokacin na ta faɗa mana idan aka ce biladun sha to babban masarauta ce wacce ta kunshi Siriya mu ta yau ta kunshi Filistin din yau ta kunshi Isra'ilar yau ta kunshi Lebanon din yau ta kunshi Jordan din yau ta kunshi wani yanki na Masar biladun Sina inda kake kirkicin nan a Masar ila da ake zama ce mutum sila kuma yanki ne na masa duk su ne ake zama su da sha amma daga baya lokacin da turawan mulkin mallaka ta zo da ta tattara su kowace kasa ta zama mai cin gashin amma da an ce da sha ya shi wata. to mutanen lafnan za su yi miƙa su ne daga dukka, amma ba dukka ake yi zai zo ana yi a wannan garin da muka ce kilomita ɗari 186 tsakaninsa da makka sannan wa suriya da ƙasar siriya kun gani ko sannan wal urdun sannan da jordan wa filastin da filastin wa misr da misr wa sudan da sudan wa hukumatul maghribi al-arba'a da ƙasashen da ake ce musu al-maghrib ko an ce ƙasashen maghrib a geography kasashe ne guda hudu akwai libya akwai morocco akwai algeria sannan akwai tunis waɗannan sun yake ce musu albiladul maghribiyya kasashe ne na laraba amma kuma afirka morocco algeria tunis libya kasashe ne na laraba amma kuma suna a cikin afirka suke sun yake ta musu a afirka ta ta arewa su ne afirka ta arewa to su ma daga wannan waɗanda turuka a nan za su harama aka duba ta fashi mutane da yawa kuma kaddarawa Allah sai Allah ya sa ruwa ya ne sannan wa buljanu afrijiya sannan da duk ƙasashen afirka ga baki ɗaya mu za mu ke nan wa babu al-mintaqa shimaliyya fi al-mamlakati al-arabiyya as-saudiyya sannan da wani yanki na arewacin saudi arabiya su ma a nan suke nan ne ba nan ne nan ne nan ne ne to daga duk wanda ya tashi shawwan wa barran wa bahran ko tawwa ko ta ƙasa a mota ko ta jirgin sama idan aka soke mutum a jidda ko in son samu ne da ake bukata sai a kwashi al'adai kuma daga jidda sai a kai su hali domin kauce masu jima domin kauce masa hali domin kauce masa al'adai cikin da lalaciya duk wanda aka ce ke daga jidda maka zai wuce wanda suka ji aikin hajji za su fahimta wannan karatun za su ku gane idan aka ce ka tsinci kanka an rufe zuwa madina maka za ku wuce daga jidda to in san samu ne a kai gurabin wannan garin da ake ce masa rabin idan za ku je ku yi su ku a matsayin ka na ɗan najeriya a matsayin ka ɗan ɗan nijar da Benin Republic, Cameroon, Chadi, da sauran duk kasashen Afirka, duk da baki ɗayan mu duka nan ne ne ka. Duk da za mu zo mu tattauna a kan matsalar yadda ne ka haɗi nan da insha Allah. Ya lamla, manzala ta sama ya ce ya lamla. ko ya lamla. ina Ya lamla wa ya buɗu an makkata 120 wa ishirin tsakanin ya lamlam da makka akwai lita ɗari da ashirin kaga shi ma ba yi wa yuhrimu minhu al-yaman as-sahili mutanen yaman wanda suke gefen teku a nan suke yin miƙatun su wa sawahil mamlakatin arabiyyat saudiyya sannan kuma da ƙasa da jagogon su da arabiya wanda suke gefen teku su ma wa indonesia da mutanen indonesia wa Malaysia da mutanen Malaysia wa Spain da mutanen China wa Hindu da India wa ghayruhum min hujjaj da Asiya haka nan duk waɗanda suke zuwa daga kudancin Asiya duk daga nan suke miƙat kaga kuma sun diba da yawa Kusan ma sun fi yawa domin waɗannan ƙasashen kasar Indonesia kawai alhazanta da suke zuwa sai an tara wajen kasashe guda nawa wanda za su samu hadisin mutanen suna cikin kasashen da suka fi kowa yawan aikin hajji a duniya ana ganin masu kowa su ne jawa ga su za ga yankara da ƙananan masu yawon matan su da mazan da aka yi bai ji a raba shi da matan shi gabana wani abadina saboda ba matar shi za su ce za su shiga masallaci askar ya ce a wuce yi haka yi haka ya kalla ya kalla ya za a ba shi ba ko yi haka ya ce fasa masallacin ko ba ne a raba shi da matar shi ko ba ne sun ba ta yi sallaci wa a kai <laughs> to ga gani to su su ni katin shi ne ya lamla a nan wajen suke mai tsari tsakanin wannan ya lamlam din da garin makka kilomita ɗari da ashirin na hudu karnul manazil manzon ta sama ya faɗi karnul manazil wa yaqudu an makkata 78 kilomita shi kuma tsakanin karnul manazil da makka akwai kilomita 78 kaga shi shine kusa shi kusa da makka kilomita tamanin ba nisa biyu shi kamar daga nan zuwa kaduna ويحرم من هذا الميقات أهل نجد مثلا نجد نجد سوداء عربية أما مثلا رياض قتلت أبنى الجعر من فقط قديم دمام تصورا سنة كتير مسلمة سنة كتير مسلمة بلاد نجد waɗannan wajen su a nan wajen da mutanen wannan wajen to a nan a nan karnul manazil za su yi su wa ahlu sharqi kullihi haka nan duka yan gabar wanda suke gabashin duniya duk a nan za su min ahli al-khalij wanda suke biladul khalij biladul khalij kuma ce biladul khalij ko da arabiya biladul khalij ko ismana qatar na ciki united emirates emirates na ciki abin da mira da yi ko sannan abin da wannan Bahrain na ciki sannan su shida wacce ta na faɗi Saudi Arabia Kuwait sannan sai Qatar sannan Bahrain sannan United Arab Emirates yau ce ce dai sultanatu amman su sanatu amma waɗannan kasashen guda shida dukkanin su suna yin miƙatun su ne a karnin madadi kai har da iran ma ɗan iran ma a nan za su ira su waɗannan mawaƙi su su ne guda hudu da manzon Allah ta sallama ya faɗe su ya wakata ma mutane malamai suka ce mafi yawancin waɗannan mawaƙi da manzon Allah sama ya faɗa a lokacin duk mutanen wajen ba su musulunta malamai suka ce wannan na shaida da annabtar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah yana sanar da shi abubuwan da za su faru nan gaba cewa mutanen waɗannan yankunan za mu musulunta a lokacin ba China China ba su musulunta ba suna suna kawo mutanen Indonesia mutanen Malaysia mu kanmu nan al'abarika kasashen bakaken fata duk a lokacin ba a musulunta ba amma kuma manzon mai ce mutanen wajen kanan za su yi a wajajen malamai suka ce hada alamun min a'lami da wajhi sallallahu alaihi wasallam wannan alama ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ne daga Allah waɗannan su ne guda guda zalla ta kuma ya ambace su to akwai miƙati ciko na biyar shine zakiya mutanen Iraq suka zo suka ce masa Ibn Umar radiyallahu ta'ala an ya mutu ne duka waɗannan mawaƙi ko guda hudu sun mutu ne ta sai sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda za mu gani Ke ya ce su je su yi bincike su ga ina ne suke da mu'azati ina ne kunnan doki da wajen shikenan kawai sai aka je aka gama bincike masana geografiya suka zo suka ce ai za ku irkin shi ne yake da mu'adati da sauran mawaƙi sai sai na Umar ya ce to ya sanya musu za su irkin ya zama nan ne wajen da za su tsali kasuwa to daga mutanen iraq kufa da basra da sauran garuruwan da ake ta musu biladin iraq a lokacin da anan suke kamar misalin kasashen mawara annaha da sistan afghanistan Shahristan asbahan da sauran irin waɗannan kasashen duk anan za su irin turaki duk anan za su yi fatin su za su wasu kuma malaman suna ganin ba gidu na umar radiyallahu ta'ala an ne ma ya sanya ma mutanen iraq ba a'a annabi sama da kansa ya ya sanya amma sai na umar ya zo ya ƙara jaddada to bari mu ji abin da malamai ko kuma bari mu karanto bayanai da suke da alaka da wannan takmilu sai muka ce cikatawa cikatawa a game da waɗannan muwaƙi guda hudu شقا النبي والميقات الخامس هو ذات يسق ميقات نبيا شيني وجند أكل كما ذات يسق وهو ميقات أهل العراق شيني ميقات المتعنى العراق كما روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر كما يدعى الإمام البخاري في كتاب حديث أكثر صحيح إنسان لأن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال يجي لما فتح هذا للمصراني lokacin da aka buɗe garuruwa guda biyu garuruwan nan guda biyu su ne al-kufatu wal basra garin kufa da basra dukkanin su garuruwa ne a iraki atau umara sai mutanen garin suka zo wajen sayyidina umar bin al-khattab radiyallahu ta'ala anhu fa qalu suka ce ya amiral mu'minin ya shugaban mummunai inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hajja li ahli najd qarnan lallai manzon Allah ta sama ya sanya ma mutanen najd su rika yin miƙatin su a karnin manazil wa kuma jawrun an dalika sannan wannan wasu aka in muka ce za mu zo karnin manazil bi miƙati ya kakkace mu hanyar kamar misali mutum ne zai je Legas sai ka ce masa idan zai je Legas sai ya je dubu. sannan ya dawo ya dawo ya tafi Legas kaga yin jawo sai kakkacewar hanya ko hanyar ba ta zama kefi kai ko nan nan kusa kusa nan nan kusa kusa mutum zai tafi kaduna sai ka ce a'a kada ya je kaduna in zai tafi kaduna kai ya fita nan hanyar nan hanyar abin abinda zai biya ba hanyar kano da ba hanyar kano sannan sai ya je ta shayyari idan ya je ta shayyari shi ke na sai ya zagaya ya fi ta garin ikara sai ya biyo ta dutsen wai idan ya biyo ta dutsen wai sannan ya sake kama hanya ya tafi can ya bi hanyar samu naka daga nan sai kuma ya ƙara yankewa sannan ya tafi kudancin kaduna sannan ya shigo garin kaduna kaga jawo to ne sai mutanen iraq suka zo suka ce mu sai da Allah radiyallahu ta'ala anhu idan aka ce karnul manazil zazil al to ya kaka ce ma وإنا إن أردنا قرنا شق علينا يا أمير المؤمنين إذا مكتشي قرن المنازل زام جيب وإيميقاتي أنا زام دوتي قرن المنازل أمس إيميقات مو شق علينا دي ملا وحلا ما سمعتيني لا وحلا ما زال عليكم كثير من الحرج بابكم شيء عشان أجيب ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج الله بيسن يزامكم شيء عشان أجيب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر Allah sauki yake nufi da mu baya nafsu mushawiya qala fanzuru hadwaha min tariqikum yace na Umar radiyallahu ta'ala anhu yace ku masalan jogirafi a cikin su je su duba su ga ina ne akwai mu'azati ina ne kunnan doki da hanyar ku da tarbil manazil fa hajja lahum zata irqin daga nan sai sai na umar yace to za ku jirgin din da kuka dako an ba ku ya zama nan ne wajen da za ku kai ne ka to da idan mutum ya taho daga ya zai zo makka da niyyar yin aikin haji to wajen da zai tsaya ya taurara haraminka ke wanka ke niyyar yin aikin haji shine wajen da ake ce masa za ku yi sai bukatar sai ya zo kan da ya Kun gane, to wannan shine asalin da malamin suka ittifaki a kansa babu sabani a kansa cewa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu shine ya sanya ma mutanen kira za su a matsayin wajen da zai zama su da yin aikin hajji ko kuma Umar. amma an samu a jimawa Muslim ya rawaito hadisi da isnadi yace haddathani Muhammad bin Hatim وعبد بن حميد كلاهما أم محمد بن بكر قال عبد أخبرنا محمد أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو الزبيري أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ما يسأل عن المعلم أبو الزبير تابعي yace ina zaune wata rana wajen Abdullahi Jabir bin Abdullah sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kun san Jabir bin riwayar ta ta sifar hajjin manzon Allah ita ce riwayar ta kowace to aka tambaye shi an al-muhalli a game da miqati shine al-muhall fa qala sai yace sami'tu naji ahsibuhu rafa ila annabi sallallahu alaihi wasallam abu zubair yace ina tsammani ina tsammani na manta ina shakka kamar sakin na jazu ya ce annabi ya ce ka yace ina shakka ina tsammanin kamar an ya ce manzo Allah sama yace muhallu ahli al-madinati min dhul-hulayfa ni kafin mutanen madina shine dhul-hulayfa wa tariq al-akhar sannan hanya ta daban ta mutanen sham al-jufa jufa wa muhallu ahli al-jihad min dhatihi al-qud shi wajen da mutanen iraki kuma za su yi ni kafin shine za su yi wa muhallu ahli min qarnin su kuma mutanen najd za su yi kasin su ne a karbul manadin wa muhallu ahli yaman din yalamlam su kuma mutanen yaman a yalamlam za su kun ji wannan hadisi jabi ibn abdullah aka tambaya almajirin sa abu subayr sai ya ce ina tsammani kamar da malamin jabi sahabin annabi sai ya faɗi wannan maganar kamar ya ce annabi ya ce amma ban da tabbas kaga idan ka ce annabi ya ce annabi ya ce ashe tuntuni manzalar su kuma ya zaɓan mu mutanen iraki za su yarki kun gane ko shine abin da ake nufi idan kuma ka ce ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce manzon sama ba to kenan babu sabani akan cewa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu shine ya samar da mutanen za su ya samar mutanen Iraki wajen da ake ce mata zakiya suna jin kuna gane ba to ga abin da malaman hadisi suka ce a game da wannan hadisi al-imam ibn al-mulaqqi rahimahullah ta'ala ɗaya daga cikin malaman da suka sharhi wannan littafin na Imam littafin sa al-ilam fi fawaid umdat al-ahkam to a cikin wannan littafin na ce yake cewa ikhtalafa al-ulama malamai sun kara ma juna sun yi sabani hal